بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 29 watan biyar watan jumada al'ula hijira 1444 wanda ya daidai da 23 watan sha biyu 2022 darasi na 63 a cikin wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro muna karatun littafin sunan tirmidhi na al'imamu abi isa rahimahullah muna magana dangane da kitabu salati an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> satin da ya wuce an karanta babuka ba a tashi kenan babu ma ja a fin rajuli yusalli salli ghairil min alghain nan ne ko babin da ya zo game da mutum ne ya yi sallah amma bai kalla alƙibla ba min alghain min ɗin sai ta zama sababiya ce wato saboda gari ya yi duhu an samu ghaimu an samu girgije kamar irin an yi ruwa an ɗauke kuma ga sauran bakin hadiri a sama ga babu wuta ba farin wata ba komai kuma kai ba ne a gurin ba za ka iya gane alƙibla ba kuma ƙila ba wanda za ka tambaya ko a daji ne sai kai iyakinta ce ina zaton nan ne alƙibla ina zaton nan ne gabar misali ga ɗan najeriya inda yake kallon alƙibla shi to ashe yamma ya kalla ko kudu ko arewa ya sallah sai da gari ya waye ya ga inda rana ta fito sai gane ashe bai ma kalli alƙibla ba ko zai rama sallah ko kuma mutum ne ya zo bako har ya riga ya yi sallar sai aka ce da shi ai ba nan ne alƙibla ba to ba sai ya rama sallah ba ko kuma yana cikin sallar ya yi raka a ɗaya ya yi raka a biyu ko makamancin haka sai aka ce malam ba nan ne alƙibla ba nan za ka juya to duk zai iya juyawa yana cikin sallah ɗin ko yana cikin ruku'u ko yana tsaye ya kawai ya juya ya kalli alƙibla ya ci gaba da sallah shine ar-rajul babu ma ja a cin rajuli yi salli ghayri alƙibla ce fi a to wato a cikin girgije kenan ba min al kamar da na fada da zuba bin حدثنا محمود haddasa na قال On. وكيع haddasa na ash'af ابن سعيد السمان عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ربيعة إن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من في تارد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة a wani dare mai duhu kamar da muka siffanta falam dare, aina alqibla ba mu san ya za mu iya gane to ina ne hakikanin alƙibla ba ba mu san ina ne alƙibla ba fasalla kullu rajulun minna ala hiyalihi sai kowanne daga cikinmu sai ya yi sallah a bisa kintasensa da dabararsa da wayensa da hasashensa falamma asbahana da muka wayi gari da safe zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka ga annabi cewa mu mun yi sallah amma ga yadda abin ya kasance to anan karka ce to ai tare da annabi take a tare da annabi aka yi tafiya amma kila wani abu ya sa sun bar inda masaukin annabi yake sun je wani guri sun yi sallah wannan ya kalli nan wannan ya kalli nan wannan ya kalli nan duk ba su canci alƙiblar ba sai da gari ya waye suka zo inda masaukin annabi yake suka gaya mishi fa nazala sai Allah ya saukar da fa ina ma tuwallu fa samma wajhullah ai duk inda kuka fuskanta to a can ma akwai yardar Allah samma nan inda kuka gani din akwai yardar Allah akwai fuskar Allah madaukakin sarki <clears throat> na fata mun gane sannan wannan aya har wa yau malamai na sake kafa hujja da ita wajen yin sallah akan yabba, raƙumi ko jaki ko makamancin wannan ko ma jirgin sama duk inda ya kalla ka ci gaba da yin sallarka idan abin hawan za ka iya tsaye da shi kamar mota ko mashin a yanzu ka kalla alƙibla sai ka tada sallah sannan ka ci gaba da tafiya kana tuki kana sallah wannan babu laifi duk inda ta juya gabar da yamma kudu da arewa ka ci gaba da sallar ka ima'i ne kawai kake yi da kanka kana sallar nafila kana yi in farilla sai sai ka tsaya sai ka yi ta a ƙasa in jirgin sama ne ka gaba zai a tsaya ba idan lokacin farilla ya yi ya halatta ka yi ta ba sai ka bari lokacin sallah ya wuce ko ka haɗa salloli kamar tafiyar da za ka yi mai tsayi awa goma sha biyu wani ƙasar awa takwas wata awa goma za ka ɗinci a zahar da la'asar ƙila har da magariba ciki za ta same ka da yadda kake zaunen nan sai kai sallah duk inda ka kalla ta yi kana imani da kanka har ka gama sallolinka Allah ta'ala ya samu dace to da haka za ka yi abinda za ka yi sai ka haɗa zahar da al'asar in ka ga rana ta faɗi kuna sama ɗin ka haɗa magariba da isha shi kenan ba za ka ce sai na sauka kamar da suke yin sun zo jidda sun bar nan kimanin karfe ukun dare ko karfe hudun dare sanda za su sauka a jidda ila ainihin wato gari ya kusa wayewa za a samu wajen awa hudu da wani sai ga kafin ya sauka ya sai zai je alwala ya yi kaza din rana ta fito kuma zai asuba da samu yana ganin cewa ba zai salla a cikin jirgi ba shi kuma gari ya waye tun da akwai banɗaki a cikin jirgi in ma kana so kama ruwa dai za ka yi ka yi alwalar sai ka zo ka zauna saboda ka sai kai kabbara ko kai sallah shi Allah kawai fattaqullaha masabata ubangijin da yace ai sallah ana yaki ga takobi ana kai sara farijalan ku bana ko a yaya kai kawai ka yi ta dan kana cikin jirgi sai a ɗauke ma sallah ba za a ɗauke ba ga lokacin yaki ma ba a ɗauke ba wannan shine abin da ya kamata al'imama abu isa turmuzi ya ce haza hadithun laisa isnaduhu bi zaka wannan hadisin isnadinsa sa bi ba kamar yadda kake tunani zai ɗauki wancan matsayi ba ne mun karanta shi a cikin bulugul maram wannan satin da ya wuce har ma malamai suka ce hadisin da ifi ne shi ma nan yana ishara ne zuwa ga لا نعرفه إلا من حديث أشأف السمان حديثا مو أياسا ممنسنشني كذي فهن يرون بابا الله أشأف ابن السمان أشأف السمان وأشأف ابن سعيد أبو الربيع السمان يضعف الحديث شيكم ونن بابا الله أشأف ibn sa'id abu rubai dinnan a samman yudha'af fil hadith inda dangane da matsalar hadisi ne malamai suna raunana shi ma'ana bai cika matsayin da malaman hadisi suke ganin hadisinsa za a iya wanke shi gaba daya inganta shi ba saboda malaman hadisi sun tuba sharɗa da in hadisi bai cika ba to za su raunana hadisi ba wai ta karyata shi ba ba su ce annabi bai faɗa ba a'a suna da shakku a kansa da aka sai su ajiye shi gefe sai sun samu wannan dokar da suka ajiye ya cika ba sai sai bai cika ba to ba wannan ne kadai ba idan hadisin ko idan mutumin gashi bai cika sharaɗan ba bayan bai cika sharaɗan ba kuma shi kadai ya rawaito hadisin a cikin yan ajinsu ko ɗinsa da suka yi karatu a hannun wa'annan malaman ba a zuwa nan ruwa daga gare su ba ga hadisi ya zama gariri. ya zo ta hanyar mutum ɗaya zai inda wannan mutum ɗaya fika ne sabatin ne malaman hadisi sun gama sallama miki ce hadisi ne gariri. ba mu san shi ba sai ta hanyar wani amma ya inganta da bihi wani wani ne kaɗaita da shi amma ya inganta to da kan an samu ba a cikin hadisi baya hana ya yake zama sahihi ana fata mun gane amma a samu garibi ne kuma da ifi ne yayi garibancin yayi tafarrudin to sai a ce bai kai a inganta shi ba amma da an samu wani ya rawaita bayan shi ba garibi bane kamar azizi ne ko mashahuri ne ko da da ifai ne dukanninsu kuma raunin bai kai raunin bai kamata ba ya ce hadisin hasan ne hasanun gairihi sai don to wancan yana ƙarfafar wancan na fata mun gane to lana a na hudu ba mu san shi ba sai ta hanyar ash'as ibn sa'id abin rabi a samman shi ku ana rauna na shi fil hadith وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا amma da yawa cikin malamai da san tafi zuwa ga wannan fatawar da take cikin hadisin cewa lalle haka take ba ta saba ba dangane da fatawar ba ingancin hadisin ba qalu suka ce idza salla fi fil ghayn in mutum yayi salla lokacin duhu li ghairi qibla bai kala al-qibla ba thumma tabana ay zahara lahu sai ya bayyana a gare shi shine istabana ya bayyana gare shi ba'adu daga baya ba'da ma sallah bayan ya riga yi sallar da suka ce sai ya gano annahu sallah na gairin illa. ya fai sallah ba alƙibla ya kalla ba fa inna salatahu ja'iza su sallar shi tayi. yi wa bihi ya ƙulu sufiyanin sauri sufiyanin sauri da wannan ya bada da fatawa wa ibn al-mubarak da abdullahi dan mubarak wa ahmad da imamu ahmad wa ishaku da ishaku da rahuya duk fata wasu kenan kenan kallon alƙibla shartun min shuruɗin salati sharaɗi ne daga cikin sharaɗin sallah wanda mun yi karatunsa a wannan sata a cikin bulugul maram da muka karanta sharaɗin sallah muka ce sharaɗin sallah aƙalla sai ka cika sharaɗa guda takwas ko zuwa tara Allah zai karɓi sallarka sharaɗin farko kai musulmi sharaɗi na biyu kana da tamyizi ba su sa balaga cewa sai ya balaga ya kai shekara sha biyar ko sama ba tunda sallar ce tamyizi shine aƙalla ɗan shekara bakwai wanda zai iya tantance ko ana salla ba zai gudu ba ya san yana sallah ya san ya shigo cikin masallaci za a iya haɗa sahu da shi a yi sallah bai tafi ba yana da tamyizi amma aikin hajji ko da shekarunsa ba su kai haddi tamyizi ba idan yaro ya zanto aka yi masa harami aka ɗaura mishi aka ainihin wato misalin yi masa niyya aka ce ko zai iya faɗa aka lakanta masa labbai Allahumma umratan yayi aka yi ɗawafi da shi aka yi komai aikin hajjinsa ya yi, umararsa ta yi Daidai dai ba za ta wadatar da shi aikin hajjin musulunci ba a matsayin ya ba da farali ba in ya girma ana bin sa na farali na fata mun gani shi kuma iyayensa Allah zai ba su ladan abin da suka yi da shi na wahala da wannan ainihin wato kamar da wata mata ta zo wani guri annabi zai wuce wani guri da ake kira rauhan ko rauha sai aka taka ce waye wannan sai ai manzon Allah ne da jama'a shi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya mazala ali hadha hajj ta ɗaga wani yaro ta ce wannan yakin hajji yayi annabi ya ce na'am wa laki ajr amma ke uwashi kina da ladan amma annabi ya ce yayi to sallah ana so ya kai ta miji shekara bakwai in bai kai shekara bakwai ba idan yayi ko ya zo masallaci ko yana wasa ko yana guje-guje to wannan ba fada za a yi mishi ko duka ko kaza ba kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum da ka za ga a cikin harami yara suna ta guje-guje ba wanda yake kula su dan an san ba su da hankali ko ba guri ne da ya kamata a rika kore ba sai dai in za su yi barna in kwa za su iya shiga cikin taho a tsabbar masu su zauna babu laifi amma ba a dukan yaro wanda bai kai bakwai ba don ya yi wasa a wajen sallah sannan babu laifi a cikin yin sallah da wasu malamai don ya san cewa ana zuwa masallaci yan zahiriya ne suka ce a kar a ba shi umarni sai ya kai shekara baka wannan zahiriyanci ne sai ibn hazmi yi annabi ya ce umarci yara da sallah suna yin shekara bakwai to bai kai bakwai ba don me ka ba shi umarni Ta ta za a ba shi umarni saboda ya san cewa dai ana zuwa masallaci in bai je ba za a dake shi ba in ya kai goma annabi ya ce a dake shi duka na tarbiyya a kan sallah in ya kai sha biyar baya yi ta masa haddin musulunci to idan ya kai haddi miji sai kuma hankali waɗannan su ne sharɗa guda uku wanda ba su da alaƙa da kusa da sallah sai abin da yake da alaƙa da kusa da sallah shine tsarki sai kuma yana da tsarki ya yi alwala sannan Allah ya karɓi sallarsa wannan sharaɗi ne na biyar sai a ce ya kalla alƙibla wannan sharaɗi ne in ya san ga inda alƙibla take mutum bai kalla bai sallah da gangan ya kalli wani guri sallar shi ba na shida sai kuma dukulu waqti salah sai lokacin sallar ya shiga in yayi lokacin ta bai ba ko bayan lokacinta ya wuce da gangan suka ce dubbace ba ce ba waɗannan sharuɗa duk suna daga cikin da salam sharuɗan sallah sai na bakwai ko shi ne sitirta al'aura sitir al'aura duk ka cika waɗannan sharuɗa ko kuma sai ka sitirta al'aura a sallah sai ka rufe daga kafaɗa zuwa gwiwa namiji kenan in a wajen sallah ne idan mutum ya rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa sai a ce ya sitirta al'aura amma in sallah zai annabi ya ce bai halatta ga mutum yi sallah ba ba komai a kafaɗe shi ma'ana irin shigar da alhaji yake yi to ita za ka yi mafi karanci ka sa wando da riga mafi karanci ka ɗaura zani da mayafi wanda zai rufe kirjinka da kafaɗarka sai ka yi sallah a matsayin namiji to wasu ka ce wajibi ne sitirce wannan guri wasu kuma sun ce mustahabi ne annabi ya faɗa ne ana so dai a rufe amma wajibin shine daga cibiyarsa zuwa biyarsa in babu yi sallah haka ta yi mace kuma dukkaninta sai ta rufe jikinta har kafarta banda tafin hannu da tafin fuska inda za su yi sujjada ko ina sai ta rufe wannan sitirta al'aura sharaɗi ne daga cikin sharuɗan sallah Allah ta'ala ya samu dace to anan yana magana kenan in mutum ya kalli alƙibla ba da sani ba daga baya sallar shi ta yi babu ma ja'a fi karahiyati ma yusalla ilaihi wa fihi babin da ke bayani game da makaruhi ne ko an yi hani game da yin ma yi salla ilaihi wa fihi wasu gurare da za a yi salla ko dai ana kallon gurin ko kuma a gurin ina ma'anar wannan shi ne akwai wasu gurare da shari'a ba ta so a yi salla a gurin a gurin shi fihi ya kamata ya sallah gudun kamar makabarta kamar ban banɗaki misali ko kuma ka ce nan za ka kalla ma kamar saman ɗakin Allah duk da hadisun shi ma da isi ne wanda ya zo amma dai malamai sun samar wa kowace nukuda tana da matsalolin da suke ƙarfafa ta a fatuwa cewa na hannun hannun sallah a wasu hurare shine ma yi sallah ilaihi وفيه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقبري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى يا يهني أن يصلى أي صلى في سبعة مواطن a gurare bakwai fil mazbala a bola mutum ya salla a bola gurin shara bai kamata mutum ya salla a gurin ba ko da ya yi shimfiɗa a kan bola. wal kwata mayanka kada mutum ya salla a ciki wal makabarta wa ƙari a tsakiyar hanya inda mutane ke wucewa mutum ya zo ya yi shimfada a gurin ba sallar juma'a ba ba kuma bana tana ce lalura ce za a ɗan yi zuwa wani lokaci kawai anan za ku zo ku dasa gurin sallar <clears throat> tsakiyar hanya wafi hammam da ban ɗaki wafi ma'atinin ibli da guraren ɗaure raƙuma ko marabitin ibli guraren da suke zuwa su sha ruwa ana ce mushi a tsanin ibli wato gurin da suke zuwa su sha ruwa sukan zauna a gurin har ma sukan ja lokaci a gurin sukan yi bawali sukan yi kashi a gurin duk ba na najisar ba a'a guri ne duk inda suke to guri ne na shedanu inji annabi sallallahu alaihi wasallam mazaunin shedanu ce ban daki mazaunin shedanu ce gurin ɗaure raƙuma mazaunan shaiɗanu ne amma an tambaye shi ma iya yi a kara gurin da ake ɗaure ƙananan dabbobin shanu da sa'awaci ya ce wannan kun sallah a gurin marabitul ghanam wannan kuma ma'atinul ibil to su dabbobi sauran ba su da matsala ba mazaunin shaidanu ba ne to haka kuma duk gurin da malamai suka ce ake ganin gurin shaidanu na iya zama kamar misali gurin da ya zanto ko mashaya ce ko gidan lalata ne ko wani iban santa ne inda gurin kawai banda kada-kada da riri ba abinda ake an ji biki don za a yi sallah ka fito daga gida sai ka tafi masallaci amma ana kada-kada ana riri mata na wulgawa ga sunan da shiga ta banza ka ce bari yi sallah a gurin gaskiya da wahala ka samu mala'ikun rahama a gurin <laughs> sai dai shaɗaru da gurin da za a ce nan ai kulof ne gurin rawa ne gurin kaza ne mafi kyau ka je inda ainihin kace sa rai mala'iku za su zo gurin waɗannan hadisan kamar suna ishara ne game da to haka watakila ka je gidan kallo ana ihun kan lokaci ga lokacin sallah bari mu dan ware gefe sallar ma dai ba za a samu nutsuwa ba kana yi kana tunanin an ci ne ko ba a ci ba sai sai ka ji ihu <laughs> ka ka fito ka taho masallaci duk hankalin ka yanke daga gudun kallon don gama sai ka koma dai a ɗora inda ka tsaya <laughs> Allah ya sami dace wa fauka zahari baitullahi sai saman ɗakin Allah wannan shi ma muka yi bayani cewa suka ce in ka tsaya a saman ɗakin Allah wai kamar ba a san inda ka kalla ba to amma muka ce lalle ya tabbata cikin hadisi cikin Bukhari da Muslim annabi ya shiga cikin Ka'aba ya yi sallah a ciki ita cikin Ka'aba ɗin tana da ginshiƙai filoli guda biyu a gaba biyu a baya wasu kuma gefe da gefe kamar wajen guda shida to sai annabi ya shiga da shi da usama da ainihin zaidu bin da da bilal sai annabi ya shiga sai sa sakata da ya shiga sai ya je daga gaba gaban umudaini wanda suke tsakanin wato rukunil yamani da rukunil rukunil yamani da da a rukunin sham ya yi ne sai annabi ya yi sallah a wurin ya ta da nafila ya tsaya tsakanin filoli guda biyu sai ya ta da nafila a cikin ka'aba abdullahi dan umar ya zo zai samu shiga ba yana shiga ce annabi me yayi a cikin aka ce yi nafila nan shi ma sai ya ta da nafila a wurin don mutum ya yi sallah a ciki a matsayin nafila bai laifi ba in a sama ne suka ce bai kamata ba wasu kuma sun yi kiyasi to tun da an yi a sama za a iya yi a ƙasa za a iya yi a sama amma a matsayin nafila in farilla ce sai mutum ya fito sai ya kalla alƙiblar kai tsaye tunda shi ma annabi bai taɓa yin farilla a ciki ba wallahu alam to wannan hadisi da isi ne tabbas ya ce حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن bin عن داود بن حسين عن نافي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بمعناه كمر وانسان حديثي ده kwatan kwatinsa da ma'anarsa dama kuma isnadin shi ma ya haɗu zuwa ga wancan zai bin jabira qala tirmidhi yace wa fil a irin waɗannan fatawoyi da aka bayar ba za a yi sallah a gurin ba an sami hadisi daga abi marsad abi marsad al-ghanawi da jabir da anas da abu marsad ko kuma abu marsad ismuhu kannaz bin husayn abu marsad asalin sunan shi kannaz bin husayn qala abu isa wa hadith ibn umar wannan hadisi na abdullahi dan umar cewa annabi yayi hani a sallah gurare bakwai isnaduhu laysa bi dhaka al-qawi isnadinsa ba shi da irin wannan ƙarfin wato bai kai ƙarfin da malaman hadisi za su inganta shi ba faƙaɗi tukullima malamai sun yi sai ku ce fi zai da jazira game da matsayin zai da bin jazira ɗin nan me matsalar shi min kibali hajjihi ta ɓangaren haddashi ba ta kai a ƙarfafa a wato a hassana hadisin ba ballantana kuma a sahaha shi saboda haka kuma yadda muka sha faɗa malaman hadisi <clears throat> in kaga sun raunana hadisi ko dai ya shafi ɓangaren hadda ko ya shafi ɓangaren adala ko ya shafi ɓangaren adala ko kuma ya shafi ɓangaren yankewar isnadi shi ɓangaren adala a ce wane ba adali ba ne suna da alaka da abubuwa guda biyar ɓangaren hadda shi ma suka fitar da abubuwa guda biyar ɓangaren yankewar isnadi shi ma suka fitar da abubuwa guda biyar a dunkulen za su baka goma sha biyar ma'ana an ce rubuta abubuwan da suke sa malamai su raunana hadisi sai ka ce guda goma sha biyar ne ɗaya ko kuma biyar sun shafi ɓangaren adalci biyar sun shafi ɓangaren hadda biyar sun shafi ɓangaren yankewar isnadi to kowa ya je nemo sha biyar ɗin nan a matsayin assignment sati mai zuwa za mu sai dai kawai ce ga ya mana guda goma sha biyar ɗin ko guda biyar da suka shafi ɓangaren adala me yasa wani ake cewa ba adili ba ne aka raunana hadisinsa komai haddashi komai kaza a gawa na adali ne ba shi da matsala ɓangaren addininsa ɓangaren aƙidarsa ɓangaren komai mutumin jirgi ne ga gaskiya ga amana amma ba za a karɓa hadisinsa ba saboda matsala hadda ina fata an gane ko kuma duk waɗannan sharuɗan ya cika amma ga hadisi kuma an sami inqita'i yankewar isnadi to guda nawa ne su ne guda goma sha biyar insha Allah Allah ta'ala ya samu dace malam ya ce wa an yi magana a kan shi min ƙibal hizzihi ƙala abu isa tirmidhi ya ce wa zai da bin al zai da bin jabira Dan ɗan ƙasar kufa ne mutumin kufa asbatu min haza wa aqadamu wa qad sami'a min ibn umar yace zaid ibn jabira al-kufi asbatu min Ya ce yana da wato sifata sabat wato sama da wannan wato sama da wannan matsayin nasa ko matsayin wannan hadisi ɗin wa aƙadamu kuma mutum ne wanda yake da dadde ma'ana yana da kusanci sosai daga magabata har ma ana ganin ya ji hadisi daga abdullahi dan umar ya ji hadisi daga abdullahi dan umar a madadin kaga a cikin isnadin da aka ce zai da bin jazira zuwa ga dawud bin hussein zuwa ga nafi'u zuwa ga ibn umar wa kadira wallai ibn sa'ad abokin imamu malik laysa bin sa'ad al-misri shi ma ya rawaita wannan hadisi ɗin. an abdullahi ibn umar al daga abdullahi ibn umar al daga nafi'u daga ibn umar daga umar ɗin an umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu kamar wancan wa hadisi Dawud an nafi sai dai wancan hadisi na Dawudu, ibn al-husayn zuwa ga nafi'u zuwa ga ibn umar kamar yadda muka ji zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ashbahu wa asahu shi ya dan fi kama da a inganta kuma shi ya dan fi inganci min hadisin laysi sama da na laysi din ibn sa'ad al-misri wa abdullahi ibn umar al-umari shi abdullahi ibn umar al-umari ba wanda abdullahi dan umar ba wanda ya rawaito daga nafi'u da afahu ba'du ahli al-hadith wasu malaman hadisi sun raunana shi min qibal hibbihi shi ma ta bangaren haddasa Allah minhu daga cikin malaman da suka raunana shi yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan ya raunana shi shi ma dan met din su imam malik ne shi na ce ta karamin yahya akwai yahya ibn sa'id al-ansari malamin su imam malamin shi wannan din akwai kuma yahya ibn sa'id al-qattan ta ce karamin yahya ko yahya al-qattan to da an faɗi wannan an san shi ake nufi babban malamin hadisi ne wanda imamu ahmad mun karanta a cin tilatila wani karatu ke ban taba ga mutum kamar yahaya ibn sa'id ibn qattan ba wajen kwarewa da iya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu ma jaa fi salati fi marabitul al babi da yazo game da hukuncin yin sallah a guraren da ake daure dabbobi irin su wato awaki da tumaki da sauransu wa tsanin igili da kuma guraren da ake ɗaure raƙuma <clears throat> wato lafazin al'ibil al'ibili ana nufin raƙuma raƙuma amma babu ba shi da lafazi guda ɗaya da za ka ce raƙumi da sunan wannan kalmar sai dai ka ce jamal shi jamal raƙumi jimal raƙuma al'ibili raƙuma to kawo sun jula na ibil babu sai dai ka ce jamal na fata an gane ba shi da sun jula amma yana da fulula ɗinsa shi ne al'ibil wa ilal ibili kaifa hulikat to da ka yana da jam'i amma ba shi da sun jula ba shi da mufaradi amma za ka faɗi mufaradinsa za ka ce raƙumi da ka ce jamalun raƙumi mai jam'in su jimal raƙuma amma ibilu shi ma raƙuma na fata mun gani قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر ابن أياش عن هشام عن ابن سيرين يواغ محمد بن سيرين عن أبي هريرة muhammad bin sirin ya yi ruwaya daga abi huraira ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu fi marabiqul ghanam kuna iya yin sallah a inda ake ɗaure ƙananan dabbobi ko munan ganam ya shiga har cikin wato shanu ma sun shiga ciki na fata an gane a wannan abin da ya sa ake wannan bayani misali za ka tsinci kanka mai sai da dabbobi ko a kara kake rayuwar a kara ɗin nan musamman an yi ruwa an yi ne za ka ga ta caɓe to za ka iya tahowa kun taho da dabba ko kun taho da saniya kuma ka faɗi ka ga jikinka ya yi kasa-kasa da wannan kashin dabba ko za ka yi sallah ya halatta ka yi sallah a haka shin kashin dabbobin nan najasa ne ba najasa ba ne me yasa dabbobi ne da ake ci kuma aka halatta cin su duk dabba da aka halatta cin namanta fitsarinta da bayan gidanta ba na jasa ba ne sai in ta zama jallala mai cin na jasa shi ne kadai abincinta in tana cin na jasa kawai kashi take ci ko naman alade ake zuba musu dabbobin take ci na najasa take ci ba sai ce ba za a ci naman ba ba kuma wannan fitsarinta ma ya zama na jasa. in kuma ana so a ci naman su to sai an tsare su kwana uku zuwa sama ba ci ba sha sun rami sun sha wuya sun zagwanye sannan sai a kawo abinci lafiyayye su dusa ta harawa a basu sannan ya halatta a cika mai da abdullahi dan umar yake amma duk dabbar da ba a cin namanta jaki alade kare to fitsarinsu da bayan gidansu ma na jisa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji akan kan shi ya zaga ka'aba da ita ya je duk inda za ta je malamai suka ce akwai war ta yi fitsari ta yi kashi a gurin annabi bai sai na jasa ba kuma ya ba da umarni a sha fitsarin raƙuma a samu sauƙi a samu lafiya kaga da najasa ne ba zai ce a sha ba to da haka inda ake ɗaure su suna yin fitsari suna kaza in mutum ya yi sallah a gurin ba laifi ba ne musamman ya yi shimfiɗa a gurin ba kuma mazaunin shaidanu ba ne amma kuma sai ya ce <clears throat> walatu tusallu a tsanin ibil A tsanin ibil su ne gurin ɗaure raƙuma kar ku yi sallah a gurin shi ma yana da alaƙa da shaidanu don su ma daga madda ta shaidanu aka halitce su suna da wani wato wata fuzgowa daga fuzgowar shaidanu duk da ana cin namansu kuma shi sa annabi yace in an ci naman a sace alwala in an ci naman raƙumi a sace alwala suna da wata fusga da wata alaƙa mai ƙarfi ta shaidanu a jikinsu قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن أياش عن أبي حسين عن أبي صالح أبو صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه da wannan isnadi an samu kwatankwatan wancan isnadi wato hadisi din qala wa fil babi to akan wannan babi da ake tattaunawa akwai hadisi an Jabir bin Samra wal Bara wa Sayra ibn Ma'bad al-Juhani wa Abdullah ibn Mughaffal wa ibn Umar wa Anas duk rawaito maka mutum wannan kuma hadisi ne sahihi wa qala Abu Isa hadisi Abu huraira hadisin hasanun sahihun wa alaihi al’amalu inda ashabina lallai ana aiki da shi a gurin mutanenmu malaman hadisi wadda shi ya ƙulu ahmadu wa ishaku Imam ahmad da ishaku wata wasa kenan wa hadisu abu hussein ana bi sale huraira wancan kuma ɗaya hadisun abu daga abu salihu samman zuwa ga abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisun hadisi ne shi ma gharib wanda ya zo ta hanyar mutum ɗaya wahu isra'ilu an abi hussein an abi salih an abi hurairah mawqufan isra'il ya rubuta shi daga abi hussein zuwa ga abi Salihi zuwa ga abi hurairah mawqufan a matsayin fatawar abu Hurera. walam da ya ce daga annabi kai tsi ba wasu ma abi hussein cikakken suna abi hussein shine Osman ibn asim الأسدي قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد wannan shine Yahya ibn Sa'id da wato Yahya ibn Sa'id al-Qastan ne na ba Yahya ibn Sa'id al-Ansari ba saboda sai Yahya ibn Sa'id al-Ansari Yahya al-Qastan da sai ma Malik suna yin ruwaya ne zuwa ga Shu'ba shi kwa yahya bin sa'id al-ansari tabi'i ne sai dai karamin tabi'i in ka karanta bukhari hadisin sa na farko hadisin alimamun imam malaminsa na ƙasar maka to da ka zo ka ce haddathana al-humaydi qala haddathana sufyan sufyan ibn uyayna qala haddathana yahya ibn sa'id al-ansari to wannan shine yahya al-ansari to shu'uba kuwa malamin sun imam malik ne abu bistam shu'uba ibn al-hajjaj <clears throat> an abi sayyah zuwa ga abi sayyah az-zubai an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sai tabbata annabi yana salla fi maraditil ghanam gurin daure dabbobi amma ban da raƙuma qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun wa abu sayyah wancan abu sayyah a dubai? sunansa yazid ibn humayt cikakken sunansa Yazidu ibn humayt babu ma a fi salati ala dabba haifu ma tawajjahat bihi babun halattun yin sallah akan dabba akan raƙumi akan doki akan jaki har kuma ababen hawa na zamani wanda Allah ya kawo mana akan mashin akan mota da sauransu haithu ma tawajjahat haddihi duk inda ta juya da shi zai ci gaba da sallar shi wanda muka ce asali shi shine nafila <clears throat> ala haddathana mahmud bin ghailan ala haddathana waki'un wa yahya ibn adam ala waɗannan malamai mahmud bin ghailan duk mun ji ruwayoyinsa a baya tun daga farko mutanen kufa ne yana ruwaya daga waki'u bin al-jarrah al-kufi da yahaya ibn adam duk su biyun suka ce haddasana sufiyanu sufiyana anan sufiyanu sauri ana bi zubair an jabiri bala ba asanin nabi sallallahu alaihi wasallam jabir yace annabi ya aike ni sallallahu alaihi wasallam fi hajatin game da wata bukata ta sa fajisu da na je na zo wa huwa yusalli sai na same shi yana sallah ala a akan abun hawansa hawan mashariqi kuma yana fuskantar gabar a lokacin yana fuskantar gabar gabar a inda annabi yake a lokacin ba ita ce alƙibla ba ba ita ce kamar mutanen Madina ba gabar suke kallo ba saboda haka shi sa annabi yake to an za ku yi bawali za ku yi bayan gidan ku kalli gabar ko yamma mutanen Madina kenan la tastaqbilul qibla kar ku kalla alƙibla. bi ga'itin wala bawlin za ku yi bayan gida za ku yi bawali kar ku kalla alƙibla, kar ku juya mata baya mutanen Madina sai ce walakin sharriqu aw garribu ku kalli dai gabar ko yamma su mutanen Madina ke ku kalli gabar ko yamma to yanzu da yace ku kalli gabar ya nuna gabar ba alƙibla ba ce a gurin to nan ma Jabiru ya ce sai na zo sai na ga annabi yana kallon gabar kamar ka ce yana kallon kudu ko arewa ne sai na ga ya kauce wa alƙibla wasujud to ya ake sallar akan abin hawan sujadar akhfadu ta fi ƙasa-ƙasa minar ruku'i sama da ruku'a to da ka yadda kake zaune ɗin nan akan jirgi akan mashin kana tuki kana karatu in ka zo kai kabbara Allahu akbar sai ka dan da kanka subhana rabbiyal azim <laughs> kana yi kana kallon hanya <laughs> kana samu masala <laughs> sami Allahu liman hamidu in ka tashi sujjada sai ka dan ƙara lankwasawa ahfadu ya to kasa kasa mina ruku sama da wa dai to da ka ba a buƙatar ka sa goshi ko akan komai kawai ima'i ne da kai kawai to wannan duka mutum zai iya yi wannan musamman mutanen da suke tafiya da za ga mamadin ya zauna yana ta shirman banza yana bata lokaci sai ya ta nafila akan dabbar shi to wannan mutane ne da suke amfana lokaci yanzu a ga mutum direba ne ko na a daidaita saho ko yana direban mota shi ya ɗauka kawai wannan bata lokacin da yake waka zai ɗauko ya taji za ka wuni kana aikin a ta saho ina ma karatun ƙura'ani kake sa kana hadda duk a wannan yanayin da ake kana sauraro haddar kana sama kana kuma ciniki to amma za ka zo kana ta yawo kana sa waka kuma kai ka ɗauka duk mutanen da suke hawa masu son waka ne kuma kai ma kana ɓata kanka lokaci tun asuba ka fita har magariba kana aiki da ƙur'ani kake sawa hadda za ka yi sai kuma kana neman kuɗi izin da kake karanta sai kai ta Ga gashi kuna da memory kuna da kaza kai ta kunnawa kana samun lada kana samun kuɗi da yafi wannan dan Allah amma saboda rashin wayewa ɗan kuma ya riga ya shagalkar da dan adam sai dauka kowa so yake duk wanda ya hau abin da yake so kenan da aka duk memory din su cike ke da waƙoƙi wallahi wannan rashin sanin abin da ya kamata ne Allah ubangiji ya shirya da mu da karshe mala ya wa fil babi qala wa babi an Anasin, wa ibn umar wa abi sa'id wa amir ibn rabi'a qala abu isa hadith jabir hadithun hasanun sahihun wa qad ruya hadal hadisu min ghairi wajhi amma rawaita wannan hadisin ba ta fuska ɗaya ba daga dai jabirin wal amalu ala hadha inda ammati ahli al ilmi kuma lalle aiki ake yi da wannan hadisi a gurin galibin malamai la na'lamu bainahum ikhtilafan ba mu san wani saɓani tsakanin malamai da suka halatta yin sallah akan dabba ba la rauna ba san ba sa ganin wani laifi an yusalli ar-rajulu ala rahilatihi mutun yayi sallah akan abun hawa tadawuan a matsayin nafila haifu kana wajhuhu duk inda fuskarsa ta fuskanta ilal kibla a aw yana kallon al-qibla ko baya kallo duk sallar ta yi Allahu ta'ala ala za mu tsaya nan insha Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala na Muhammad